أفتمارونه على ما يرى Ya كو مشركي yanzu kuna jayayya da shi akan abin da Allah ya nuna masa a daren da ya Isra'i da shi.